ke guda ga mahaifinsa alhaji hafiz gwarando baba barka da wannan lokaci al'umma za su so su ji shin dawa muke tare kuma a takaice menene ya faru da shi wannan ɗanaka assalamu alaikum suna hafiz salihu gwarando na fiye da yi ɗana ne ya tafi hidimominsa kano shekarar shekaru akwai mutanen da allah hada shi da su suna zaune duk hidimomin su komai da komai shine a kai to har sukan zo nan gurin mu yi zumunta su kawo 'ya'yan su yi hutu sauransu an zauna dai kamar an zama jan uwa amma yau da gobe kuma abin mamaki jiya haka kawai sai muka ji kira daga kano karfe goma saura na dire mai gidan nasa kira mu ce ai ciwon nafiyu a sai na ajali ne ya fi rasu sai na yi mamaki saboda ni lokacin da kana fi aiki na je wa shigari na kwana biyu kano na ga jikinsa kalon kalau bayan dawowa da kwana biyu mahaifiyarsa ta je ta yi kwana goma sha daya ita ma ta zauna a gurin har ya fara fita harkokinsa shi ke jiya sun za su je wuri kai su dawo da su lafiya ta samu su kuma ko wani abu tsakanin su idan yake ɓoye sun jima suna ɓoye abun to dalilin ɓoye abun sai suka amfani da daman da lokacin da aka sanan tiyatan sai suka kashe shi da suka kira mu kuma ba ce mana an kashe shi ba suka ce mana ciwonsa a sai shi ne ajalinsa muka yi koke kokenmu karfe 12 muka bar bauchi muka tafi kano karfe uku muka isa kano muka je gidan bawan allah suna baccin su da matansa sun ajiye wani kanin su yana yana jiran ga wani falo muka shiga muka zazzauna na rikewa na kira mai gidan nasa bai dauka ba sai can ban wasu mintoci sai fito ya sami ina kuka sai kama kuka can sai ga mata ta mata gani ina kuka sai ta kama kuka to ni tun da gida yadda aka ce na fi wai ya mutu akan wannan operation basun ya ban mamaki so ni ma ta wannan ofishin basun na sun dai ana samun kuskure wanda aka sama ba irin nawa bane sun na zamani ne to hankali zuciya ba ta kwanta cewa lalle na fi wai mutuwa akan wannan dalilin aikin bane ba kuma da faru tun daga nan gida ina addu'a har muka iskano har asuba ina addu'a nace ina ko wani da ke da munafunci ko da hannu cin cikin matsalar lafiya Allah ka nuna masa asiri muka yi sallah asuba muna jiran bakwai da rabi ya dauki gawansa a kai wani masallacin da za a sallace shi a sai a lokacin da so kashe shi tun ranan ran talata a yi laraba da safi karfe kamin sauran shaɗe sauran suka kashe shi abinda sam ka gane haka makanikin motansa ya yi ta kiran wasu tun shaɗe saura ya zo ɗauki motansa da gurin gyara bai ɗauki wansa ba sai yau da safin muna gidan bakanike ya zo ce ai tun sha ɗaya na je ke kiransa da da kiransa muka ce lokacin aka kashe shi ba su gaya mai ba shi goma sauran daidai a lokacin suka nemo wani malamin ƙarya daga nesa ya zo aka wanke jini aka ciccire makayan jikinsa da yake da jini aka nemo likafa aka lullube shi aka wasu falo aka nemo mm, mm, abun aji gawa mm, karanga kuma makara aka ajiye shi muka zo muka same shi a lullube shi to yadda shi ya gami mutuwan sai zargi akwai wani abu da ba shi shi shi mai gidan na san da kiran da ina mai mawuci yadda ya faɗa min yadda ya faɗa min mutuwar sai na ji yadda na ji labarin yana kama ko wani abu to da muka je kanon ma da ya fito ya gani na kuka yana kukan da muka yi wani magana yadda ya furta magana shi na gane kamar akwai matsala ba. matan ma ta yi wani magana shi gane kuma na so sannan ita matan da ake zargin ta kashe shin mahaifiyanta ta zo ba mun sallah ba ita in kalaman ta yi ta min kalamai guda uku amma kalamun su ma hinaji akwai zargi a kansu to ina tunani dai a sai yaran je da su din yan uwansa su sun fi tunani ma abun da ke ci suka zo da gawa suka ce jiniya ta zuba a ƙasa sai suka ce ai ba za a ɗauki yan bude ta wallahi abun mamaki ana bude gawa sai ga wuka a nan an ciccika masa wuka da ƙarfe da nan da zuciyarsa da gefe da gefe an sassa shi hannaye da kafa daga nan muka ce to ai tun da abu ya zama na an kisa ne magana zana ta tashi nan sai muka muka muka daga nan sai wani daga cikin mu sai kira wasu yan sanda wasu ya na government house aka masa magana daga cikin kira kuma commissioner Kano aka yi magana da shi ya tura mu gurin division angwan suka je division yayin da kansa aka bincike bincike tambayoyi aka mai matan bidiyo ta faɗi har yadda ta ci cuka masa hukan bata musanta ba aka mata bidiyo shi ma mijin nata kuma irin taimakon da bayar lokacin ta kashin ta masa waya shine yazo shine nemo malamin da lullu ya shi aka ce an masa wanka ba masa wanka ba kar mu gane an ci cuka masa hukan mu dauka mu kashe binne shi a Syria tukun to shi ma an masa biliyo gudun gudun mu wanda ibara kamar ita wannan matan mm. me take cewa ita wannan matan dai tana ce ya ya mutu ya ya mutu wannan ciwo sai ba na tashi bane wannan ciwo ba na tashi bane a sai ajali ne kamar take faɗa man can sai muka samu a sai an cika masa ga sai kuma gashi da kanta tana zo tana cewa ita cika masa kan tana ga yan sanda ga ta ga ta ga ta ga ta ya ka ya su jami'an tsaro suka ce zuwa yanzu jami'an tsaro daga nan da suka gama iya binciken su sai aka tattara aka bar wasu guda biyu a gidan muka wuce police station da matan da mijinta da wannan malamin da wani kuma wanda shi dan boci ne kuma abokin na ne wanda shi matan wajen cika masa wuka ta ji ciwo hannunta ita ma to shine ya da kimista je ya je mata ne wanke daure mata to shi lokacin da muka tawo yan sanda shi kan kanta suka ce laifi ne yau mai mai laifi ba zo da yan sanda ba a masa treatment amma na san shi da kitsin mai sauki ne tunda shi abokin nafiyun lokacin da kuma aka aka masa aka masa sutura ya kamata ka masa sutura sai mun zo tukunna amma sai lullube yarshin gaskiya shi kuma sutura sutura kuma babu wanka ba ko ka dauko tsummo ka daddaure shi a matsayinka na uba me kake fahimta na wannan abin da kake cewa suna kokowewa din menene abin da kake fahimta abin da fahimta kamar dama akwai laifin da suke lulubewa sun kashe shi amma ba su a sani akan kai mu dauki nafi mu je bunne shi kenan kaga sun sun ci lafiya kenan ba san ma sun kashe nafi ba za a ce nafi saboda operation din ba su laka masa shine ajalin sa kamar da suke fada kai wani bincike kan wani abin da yake na sabani tsakanin su eh binciken ne tsakani dai akwai hidiman wasu yan kuɗi tsakaninsu. wanda na fi yake binci wannan ban Allah na fi da bakin sa ga min wani lokaci ga yawan kuɗin da ke binsa amma ya ce ba zai samu kuɗin ba sai watan goma shi wanda ake ganin mai gidansa ke eh sai watan goma yi bai a samu kuɗi ba sai sake magana cewa za a samu kuɗi karshen watan sha watan sha ba a samu kuɗi ba da ba a samu kuɗi ba sai aka ce sai karshen watan sha biyu da ƙarshen watan sha biyun ya yi sai samu na fice na fiye kuɗin nan ba samu kamfanin mu ta samu matsala mai kamfanin ya awar da 'ya'ya mata guda biyu sannan ya ji kansu an bai sarauta nadin sarauta kudin kamfanin a cikin kashi ɗari ya kashi kashi arban ya yi amfani shi wajen wannan hidimomin na da ji auren 'ya'yansa da hidiman sarauta kuma gashi ba tura wani sabon oda ba gashi ba su da isasshen kaya kaga tunda babu isasshen kaya ba sauran oda ba kaga kenan kenan kudi ba zai samu ba shi dan naka hmm. ya gaya maka adadin abin da yake bin wannan ba Allah bai gaya min adadin kudin ba amma ya ce dai kudin suna da yawa a ka na uba hmm. ya ka dauki wannan al'amari eh abu dai na dauke shi dai ba da sauki ba saboda gaskiya har ga Allah ni dai na fi da yaro na kirkiya mai mutunci ni yaron nan ba abin da bin a duniya ba yaron nan a duniya wanda fi saura a duniya shine uwana da wallahi daga uwana sai shi so ka na ji bakin su san na fiye da wani bakin cikin da sun wani ban Allah duniya wani kira kake da shi ganin cewa hukumomi sun ɗauki mataki a kan eh ina kira hukumomin tsaro kasi irin abubuwan da mutane da suke zargin su akan sauran kisa-kisa da suke wucewa a zo amfani da kudi a yashin gaskiya ina hukumomi dukkan na bangaren yan sanda da shiya da sauransu duk abin za a ji tsoron Allah san cewa fa za a mutu ba nan za a zauna ba fa lalle lalle ayi gaskiya in yin gaskiyan nan su ma fa an ganye lahiran ba daɗi za a ci ba yawwa saboda haka akan wannan kiza da sauran kiske da su su ji tsoron Allah su yi gaskiya wani abin da zan so in ji shin sun maka bayani a gidan wannan shi mai gidan nasa suka yi wannan aika aika ko wani waje suka je a gidan ne gidan ko ba cin ɗaki ba a sama akwai wani guri da aka yi shi a sama na hutawa haka kamar yar baranda haka an sa tayil haka a gurin su eh mun samu hawa ga inda suka wanke jinsa man kasan jini da da kanki ba zai fita ban da ya riga ta guri sannan daga gurin inda ka sako da shi kasa inda ka samu a sashe maka aka sako da shi daga can har kasa wani farin da aka wuce ugun suke fakin motocinsu duka ga digo-digon jini muna